Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murar Amurka na VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niyya sana na iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ini lafiya. Yau iyayen ɗalibai 'yan makarantar Chibok mata su 82 da aka sako na baya-bayan nan suka gana da 'ya'yansu a birnin Abuja. Muna tafi da rahoto akan wannan. kamar kowane daren asabar muna tafe da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu to amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. To jama'a barkanku da wannan lokaci ne ne Aliyu Mustapha Sokoto. Sarki Salman bin abdul Abdulaziz na Saudi Arabia da kuma shugaban Amurka Donald Trump yau sun rattaba hannaye kan wasu manyan yarjejeniyoyi ɗaya daga cikin su ta zunzurutun kuɗi ce kusan dala miliyan dubu da ɗari wato miliyan dubu ɗari da goma don a ƙarfafa ƙarfin sojan ta saudiya ɗin ita wannan yarjejeniyar ma ɗaya ce kawai daga cikin yarjejeniyoyi da dama da shugabannin biyu suka sa hannu domin bunƙasa harkokin soja da na tattalin arziki wanda suka hada da wata yarjejeniya ta biyu ta kimanin dala miliyan dubu ɗari uku da hamsin ita ma dai ta bunƙasa harkokin tsaron saudiya ɗin da za a wata da ita cikin wa'adin shekaru goma masu zuwa nan gaba wannan babbar rana ce a cewar shugaba trump lokacin da yake gana da liman mai jiran gado muhammad bin naif a wata otal ta birnin riyadh inda ya kara da cewa kungilolin za su samar da ayyukan yi ga ɗimbin mutane masu yawan gaske daga baya ne wato jami'an fada shi ta white house da ke nan washington suka fayyace cewa ayyukan da ake magana za a samu su ne wanda kamfanin amurka da ke can yankin gabas ta tsakiya din suke da su da kuma dubban ayyukan da za a samar a cikin masana'antun kera makamai da ke nan cikin amurka kanta yau ɗaliban ƙasar somaliya fiye da dubu ashirin da uku suke ɗaukar jaraba a makarantunsu da ke warwatsa ko ina a cikin ƙasar duk da barazanar 'yan ta'addan wannan kasa da suka yi kwanan baya cewa za su saka kafar wando ɗaya da duk iyayen da suka kuskura suka tura 'ya'yansu makarantun boko na kasar har ma da jami'o'i ministan ilmi na somaliya ɗin abdulrahman tahir usman ya ce jarabawar wacce ake ɗauka a cibiyoyi saba'in 77 na ƙasar ana gudanar da ita ne a jihohi guda biyar da ke kaddamar da su jaraba a mogadishu babban birnin somaliya din prime ministan kasar hassan ali khairi ya ce ta hanyar ilmantar da matasa ne kawai somaliya za ta iya sake maido da aƙidata ta mulki na gari an dai ɗauki matakan tsaro masu gaunin gaske a dukkan wuraren da ake gudanar da jarabawa ɗin. a najeriya kuma a karin farko yau an haɗa 'yan matan chibok nan 82 da aka sako daga hannun 'yan ƙungiyar 'yan boko haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi abuja babban birnin najeriya din. yaran suna cikin ɗalibai 'yan mata 276 da aka sace su daga makarantar su ta chibok a shekarar 2014 daga baya ne aka sako wasu daga baya bayan musayar da hukumomin najeriya suka da 'yan boko haram inda suka maida musu wasu daga cikin mutanensu da aka kama tun a cikin watan oktoban da ya gabata ne aka sako 'yan mata 21 na ciwo don akwai kuma wasunsu da suka gudu da kansu sai dai har yanzu akwai 'yan mata sun fi ɗari da ke ci gaba da zama a rike ko da yake gwamnatin najeriya ta ce tana ci gaba da kokari na neman sauran 'yan matan To muna baku wannan labaran daga Washington a sashen wasan murya Amurka. A kasar Libya an kashe mutane akalla 141 da aka ce galibin su duk sojoji ne da ke cikin rundunar da ke karkashin jagorancin Janar Khalifa Haftar a harin da aka kai akan barikin soja da ke kudancin Libya a jiya Juma'a. Wani kakakin rundunar ta LNA Ahmad Al-Mismari ya gawa kamfanin dillancin labarun AFP cewa dakarun da ke biyayya ga wancan gna na libya mai goyon bayan majalisar ɗinkin duniya su ne suka kai harin kakakin ya ce sojan da aka kashe suna dawa ne daga wani fareti saboda aka ba sa ɗauke da makamai lokacin da aka auka musu kuma aksarin su kisan gilla aka musu nan take labaran duniya kenan aka saurara. Madalla. A yau ne iyayen ɗalibai mata 82 'yan makarantar sakandaren Chibok da aka sako na baya-bayan nan suka gana da 'ya'yansu a Abuja babban birnin tarayya. Madina Dauda ta yi kuma da cikakken bayani na wannan ganawa mai sosa zuciya. Yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu a karo na farko bayan da 'yan jama'atu a halin sunan da'awatu war jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru uku da kwanaki 36 kenan cif-cif. Bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da wake-wake. iyayen suna ta murna da rungume 'ya'yan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna. Ayya murna murna murna na goya hawa fa eh <laughs> shi ne hawa auta fa eh sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu na gode nan gode nan gode madam nkata inkeki kenan shugaban yan asalin chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin chibok yakubu inkeki ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman chibok din duka a wannan hira da muka yi da shi eh gaskiya ina ji murna ma ko da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba duk duka ƴaƴan nawa ne to dukkan su in ba su fita ba har yanzu yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske ina so wata rana in ji cewa eh nan duka sun fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi ya'yan nan ba ma ƴaƴan mu kaɗai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin daɗin haka kuma muna da tabaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara cicirowa na ya'ya wa'anda ba su fita din ba ma muna da bege za su fita. A halin yanzu dai kungiyar rajin kwato 'yan matan Chibok wadda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin kwato sauran 'yan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su ga aisha yusufu mu yan kungiyar bbog a koyaushe muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da yan mata bikas mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnati ku ta nuna za ta iya kuma allah da duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da yawa sukan ce mana me yasa ba ma zuwa su in boko haram din mu tambaye su mu ce ba ruwa ba ruwan mu da su mu gwamnati mu muka san kuma mun san gwamnati mu za ta iya za ta iya ta sa kuma gashi allah nuna mana yau ka waɗannan yan mata dai za su ci gaba da kasancewa cewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da ya sa ya samu a kasan nan mu zauna tare. Mu yanda muka tashi, mun tashi a makarantu da musulminmu da kiristan mu tare muke. Muna cin abinci tare in aka tashi cin abinci sai an yi bismillahir rahmanir rahim a ce may God bless the food we are eating. In Jesus name, amen. Malama Kirsi da Malama Aisha kenan akan zamantakewa a ci gaba da sauraronmu. Tsintsiya Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To yau a wannan zauren na gayyato mana. Sunana Kristi Sunkur daga jihar Plateau. Ni manoma ce kuma community leader ce. To sai kuma anti da da ake kira na aisha ismail ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices sannan kuma ina tare da wani ngo wanda ake kira greater north initiative wannan ngo din kungiya mai zaman kanta me kuke yi eh Uh, Greater North Initiative abinda muke muna kokarin mu ga arewa mun an haɗa kai an zama ɗaya. muna kuma muna kokarin a zama ɗaya sannan muna kokarin mu ga yadda za a yi resolving differences namu a arewa to kun zai san cewa galibi da can can can ana zaman lafiya sai aka waye gari rigingimu nan na addini kabilanci da dai sauransu kuma galibi mata su ne suka fi ɗanɗanawa su ake kashe ma yara su ake kashe ma mazajensu a saboda haka mm. mata su suka fi ɗanɗanawa duk rigima da za ta taso a ƙasa to kafin mu je ga batun yadda za a fahimci juna a zauna lafiya me kuke ganin ya kawo wannan matsala ne tun farko bari mu fara da malama kristi nan dai da farkon da suka fara dai an ce dai maganan eh, addini ne amma gaskiya a gaba dai mun zo mun gani har zuwa yanzu muna ga kaman siyasa ya shiga ciki don kuwa lokacin da an fara jefa bama bame ‘ya'yanmu mazajenmu da krista da musulmin duk bom ya kashe su harbin da ake yi harbe harbin da ake yi ma duk krista da, da, musulman duk altashi ya same su so mun ga kaman abin is eh, maganan addini wannan ya ya zama kaman siyasa ne wasu ne dai suna neman mulki sai su tada zaune sanyi. To kafin ki ƙara ci gaba da bayani ke malama Aisha me kike ganin sun haddasa waɗannan rigingimu ne? Da farko dai daga tarihi idan kika duba inda muka tashi a arewa mun tashi daga lokacin su sa Ahmadu Bello kuma mun tashi mun tarar musulminmu da kristan ɗinmu muna rayuwa ɗaya muna tare kuma muna ganin darajar addinin junanmu to kuma mu tuna cikin amu Um, arewa muna da ma waɗanda ba su da addini masu bautawa addini na gargajiya to duk waɗannan mun tashi mun samu kanmu tare muna zama tare da zuwan siyasa ya kawo mana duk wannan problem din masu neman wuri masu neman masu neman uh, in kai musulmi ne kana neman wuri in ka je inda majority ya zama ba musulmi ba sai ka nuna musu cewa ai wancan saboda addinin ku ba ɗaya ba shi yasa ba sa bin ka sai ka sake komawa shi kuma in ya je shi wancan kristan sai ce musu ai shi wancan addinin ku ba ɗaya ba shi to shine muka fara samun fitintunu da kuma rashin ilimi an hana mutane da yawa ilimi rashin ilimi ya zama mana babban babban da mutane na da ilimi ko an gaya musu za su san gaskiya da rashin gaskiya amma saboda karancin ilimi da ake da shi <clears throat> sai mutum wanke kwakwalwar mutane mutane su ɗauki faɗa su ɗauki don ba su san ma zafin kansu ba an tada mutane kara zube mu kuma ba haka aka tada mu. Eh to kin taɓa wani batu kin ce siyasa. To ko a zamanin su sadauna ana siyasa. Ke malama Kirsi a lokacin ma ana siyasa an zauna lafiya me kike ganin na yanzu din ya fi na da? Ni fa a gani na son kai ya zo ya shiga kowa yana so da ya nuna shi ne mafi da wannan mafi da wane. san mutane yanzu in suna son su control <laughs> ba su yadda son eh in suna son su yi iko ko kuma <laughs> eh. su yi tasiri yawa su yi tasiri sai su haɗa kan jama'a a yi faɗa kinga ga shi ne yake da control shi ne zai decide ya ce wannan shi ne wannan wane shi ne wane wancan shi ne wancan amma gaskiya son kai son kai din shi ne ya kawo mana wayannan rigingimu kowa yana so ya nuna shi ne godfather shine wannan shine wane shine kuma ya fi suna kuma duk wannan eh, duk wayannan abubuwan sun taso akan son kai ko son son addini ko kuma son son eh, eh, kamar a ce ni dai daga plateau ce na fi son nawa ya zama wani abu ba dan katsina ba ba dan borno ba wato nuna bambanci dai kin gane nuna bambanci yauwa to nuna bambancin nan shi ya kawo mana wayannan rigingimu bambancin addini bambancin kabila bambancin komai dai ko a siyasan ma sai a ce kai ba dan wannan fatin ba kai ba dan wannan fatin ba za a yi da kai ba to yanzu dukkan mu mun fuskanci matsalolin da suka haddasa wannan rikici bambanci nuna son kai neman tasiri neman iko da dai sauransu to alhaji akwai yauwa da kuma jahilci kamar yadda kika yi bayani To, mm. yaya za a fahimci juna ku mata wani irin tarbiyya ya kamata a ba yara manyan gobe a fahimci juna a kuma zauna lafiya bari mu fara da ke Aisha. Eh, a cikin bayanin da nake yi babban abu ilimi ne yanzu muke nema a arewa. Idan ba ilimi duk abin da muka sa ba za mu samu ci gaba yadda muke so ba. Idan har a yau a arewa ba mu san wanda ma zai tsaya ya nemi matsayi ba. idan muka duba wasu wurare ko wasu sassan kasan nan za ki ga kansila ma profesa yana neman kansila in kika duba amma mu a arewa sai ka ga wanda ko abcd bai haddace ta ba ne zai fita ya tsaya muku kansila har a je ma a ɗauki mutum a kai shi senator yana zaune yana zaune amma bai da abin da zai faɗa saboda bai sani ba bai da ilimi ba zai iya turanci ba dole a yi turanci to mu ba za mu iya tankaɗe da reraya mu cire masu ilimi mu aza a sama domin masu ilimi in suka yi lidi um, alkaryar mu za ta yi kyau mutanen mu za su zaman lafiya zai karu saboda shi mutum mai ilimi wanda yake da wanda yake da exposure ban san exposure da Hausa ba wanda ya kan shi ya waye eh. wanda kan shi ya waye ya zauna da kowa mu yanda muka tashi mun tashi a makarantu da musulmin mu da kristan din mu tare muke ni daga mu daga daga primary school muka yi boarding a Kano kuma na yi boarding shekara kowa ya sani a shekara da musulminmu da kristan ɗinmu ranar sunday kristan ɗinmu da suka je church daga baya ma suka daina zuwa church ɗin ana zuwa service a makaranta muna cin abinci tare in aka tashi cin abinci sai an yi bismillahi rahmani rahim a ce may god bless the food we are eating in jesus name amen duk mun san mhm. wannan mun san lord prayer mun san komai amma yau mhm. an tashi babban problem yadda za a haɗa kai yanzu sai iyaye dukkan mu ne iyayen kai musulmi ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar musulmi zalla kiristan ya ɗauki ɗan shi ya kai shi makarantar kirista zalla mu yanzu fa generation namu mu muke ganin boko haram mu muke ganin yan waye waye su boko haram din nan a cikin yan boko haram akwai kiristoci man ba sani ba domin me ba ba su san ma addini ba ba su san ma me suke ba hmm. mutane ne yara ne kawai aka ɗauka aka aka canja musu tunani suna kashe juna suna kashe mutane so idan ba mu yi ƙoƙari mun haɗa kai mun gane mun haɗa yaran mu ɗaya mun yi to koyaya yaya muka yi wannan tsintsiya ba za ta sauru ta zama ɗaya ba domin mu da muka tashi mu iyayen mun tashi a haɗe yau mu muke bambanta 'ya'yanmu a zamanin mu ne yau boko haram ta fito a zamanin mu ne su aiki su waye suka fito to menene zai faru a gaban waɗannan wayanda suka tashi a rabe ba su isa kuma suna dukkan su arewa ne ba su isa suke za su rabu ba su rabu in the su ce za su to ina za su raba tare suke gari ɗaya ƙasa ɗaya wani ma gida ɗaya me za su su raba babu rabuwa in ma an ce akwai rabuwa su kan ba za su rabu ba don haka sai dai su ta kyaman juna har su su zo suna kashe juna suna cin naman to ke malama kirsi ya kike gani a matsayin iyaye irin tarbiyyar da za a ba yara domin a fahimci juna din a zauna lafiya kamar yadda muke da to ni abin da zan gaya ma 'ya'yanmu ni uwa ce kuma da mazanmu ko mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da ya sa ya samu a kasan nan. Kash Malama Kristi a saboda ƙurewar lokaci zan dakatar da ke sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro a tuna fa bai ya'ya mu tarbiyya mai kyau zai taimaka wajen samun zaman lafiya nesa ba kusa ba da kuma hana su yin ayyukan asha. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. To madalla yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Kakakin mukaddashin shugaban Najeriya Lawal Kande ya ce mukaddashin ne zai ranta hannu kan kasafin kuɗin bana naira tiriliyan bakwai da digo hudu bayan kammala duba shi. yayin da ake murnar ranar iyali ta duniya da yaƙi da galla gallaza mata da yara an gano ƙarin ɗaya daga matan Chibok da suka rage hannun Boko Haram. EFCC ta gurfanar da masu fallasa kuɗin haram na ƙarya gaban kotu a Maiduguri. Duk da haka dai Garba Shehu ya ce aikin na nasara. Yaƙi da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba. Ai 'yan Najeriya sun mallake shi sun kwace shi daga hannun gwamnati ya zama nasu ba da iyaka yanzu. Izala ta naɗa baba da landuku jagorancin kwamitin ta na komawa gona don dogaro da kai. Za a inganta yadda za a yi noman ba ana noma ne kawai saboda a ci abin ganci ba kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga kabiru gombe kuma ya ba da gidansa a kaduna road kyauta ga lamuran jin kai ibrahim shekaru ya janye barazanar kai yan sanda kotu kan zargin halaka sheikh jafar adam nasura da malika yamurar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma rabaran raba na kanti daga Kano. Ga Sheikh Dahiru Bauchi. Assalamu alaikum musulmi da Kirista ah, na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau da ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata a cikin mutunci a cikin dattawa da sunansu dattawa to a yi dattawa kuɗin wato a yi mutunci shi ma Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka kuma Allah taimake shi kiyaye shi a yi adalci cikin kowanne a duba cancanta dai. Wana fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiya da ya saba yi su kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan wurtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci su ci karmami wannan nasu ne a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sabru rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani ko ya haƙuri ka da cutan masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma ka da cutan fulani su ne musu shuka a kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma rabaran rabu na kanti ya ce. Salamu alaikum Kirista da Musulmi, ni ne mai suna rabaran rabu na kanti Equatorial Gani number one. Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a, mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya. limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya tattawan arewa ku tashi tsaye a yi ba domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa almasihu ce salama ta nake baku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura sha bakwai aya ashirin da bakwai yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyan ku mu fastoci da rabarori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su zai da zaman lafiya ba firgita mutane akan tayin hankali shine cin gaban mu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na riƙon jama'a mu yi aminci mu yi aminci duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana kare jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka kuma yake so saboda haka abin da Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa kasar mu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin summa amin nagode jalla allazi wahidu rabbana ka kama mana ahadun guda sammadu kai kuka kai yafe mana ya rabbana ya ilahuna ahadun nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na VOA. Wasanni a takaice. A yau Asabar aka soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA a ƙasar Koriya ta Kudu. kasashe hudu ke wakiltar nahiyar afirka a gasar da suka hada da gini da ke rukunin a tare da kasashen argentina da ingila da mai masaukin baki korea ta kudu sai kasar zambia da ke rukunin c mai kasashen portugal da iran da costa rica kasar afirka ta kudu tana rukunin d ne tare da japan da italiya da uruguay yayin da cikon ta hudu ita ce senegal wacce take a rukunin f tare da kasar amurka da saudi arabia da ecuador to sai dai kasar gini ta soma da shan kashi a gasar daga mai masaukin baki koriya ta kudu a wasan farko ta bude gasar a yau da ci uku da nema a daya bangaren kuma kasar ingila ta doke zakarun gasar har sau shida wato argentina da ci uku da nema a wasa na biyu na rukunin a na gasar kasar argentina dai ta buga rabin lokacin wasan na biyu ne da 'yan wasa goma sakamakon jan katin kora da aka baiwa dan wasanta lantaro bayan kama su da laifin dunguri kasashen rukunin bi ma sun fafata a yau inda kasar jamus ta sha kashi a hannun venezuela da ci biyu da nema ita ko mexico ta doke vanuatu da ci uku da biyu mai horar da 'yan wasan liverpool ta ingila jagen club ya bayyana fatan steven gerrard ya gaje shi idan ya kare aikin sa a kungiyar gerrard dai ya shirya tsaf domin soma aikin horar da matasan kungiyar 'yan kasa da shekaru 18 aikinsa na farko na horarwa tun sa'ad da ya jingine taka leda a shekarar bara to sai dai club yana fatan gerrard wanda tsohon dan wasan kungiyar ce ta liverpool ya maye gurbinsa shi kuwa mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal arsene wenger ya ce zai bayyana makomarsa a kungiyar bayan taron hukumar gudanarwar kungiyar wanda za a gudanar bayan buga wasan ƙarshe ta gasar fa wenga dai ya sha daga lokacin bayyana matsayar tashi dangane da ci gaba da aikin sa a kungiyar ko akasin haka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria kafin makarkare ga takardattun labarai To masu zaɓe a ƙasar Iran sun sake zaɓar Hassan Ruhani a wani sabon wa'adin mulkin ƙasar tashar talbijin ta Iran ɗin ce ta ba da wannan wato bayani inda ta ce Ruhani ya kada abokin takararsa mai matsanancin ra'ayi Ibrahim Raisi a zaɓen shugaban ƙasar da aka kammala inda shi Ruhani ɗin ya kwashe kashi 57 cikin ɗari na ƙuri'un za kuma ya karkare da kashi 38. babban attorney general na kasar brazil kuma ya shigar da kara a kotun kolin kasa yana kara shugaban wannan kasa ta brazil da laifin cin hanci da rashawa kuma yana neman a cewa zargin wai shugaban yana neman ya hana shari'a ta aikinta daga kotun koli aka samu wannan bayani din mun kawo muku rahoton cewa sarki salman bil abdulaziz na saudiya da shugaban amurka donald trump sun zarta hannu akan akalla ya nauyi guda biyu na misalin dala miliyan dubu ɗari hudu da hamsin. an sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da Solomon abu Ibrahim Alfa ne yake